بين قلوبهم لو انفقد ما في الأرض جميعا ما أملكت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه حكيم يا

فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعث أولا درينا الهميس daren goma ga watan ramadan hijira 1442 wanda ya dace da daren 22 ga watan april na isa 2021 allah malaukakin sarki maratan ukura ya ba mu damar haduwa a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin watan ramadan a wannan masallaci na usman bin fodiyo muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ya mana jagora kada mu ce komai a wannan majalisi sai abin da ya dace da alƙur'ani da sunna sai abin da ya dace da gaskiya sai abin da zai yardar da Allah maɗaukakin sarki kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki alherin duniya da lafiya wannan yanayi da muke ciki na tsananin zafi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sauke mana shi ya azurta mu da ruwan sama ya azurta mu da damina mai albarka dukkan abubuwa da muke fama da su na waɗanda ba maso na abubuwa da ke kawo mana cikas a ƙasarmu Allah shi ne mai ƙarfi wanda ƙarfinsa yana sama da ƙarfin kowa ya tausaya mana ya taimake mu ya sauƙaƙe mana al'amuran nan kamar da aka saba za mu karanta tambayoyi kamar biyu daga nan sai mu ci gaba da karatu tambayar mu ta farko tana cewa malam hadisi ya yi bayanin cewa allah ya la'anci mai bayar da hanci da kuma mai karban hancin to amma mu jami'an tsaro suna tilasta mana bayar da wannan hancin menene mu babu shakka wani abin takaici ne abin takaici ne a ce jami'an tsaro waɗanda su ne ramzi na farko a kowace ƙasa ma don su ne masu uniform musamman soji musamman yan sanda musamman custom musamman immigration akan hanyoyi su ne ramzin ƙasa sannan kuma a ce za a samu gurɓatattu cikinsu za su rika karɓan kuɗaɗe a hannun direbobi ido na ganin ido babu tsoron Allah babu kunyar 'yan ƙasa wannan abin takaici ne mai dogon mai dokan mai menene mai dokan bacci ya buge da gingidi ba da gingidi ba dai ya buge da bacci da min da min shari din wannan din takaice ne cin hanci kowane lokaci ma haramun ne ballantana kuma ta irin wannan yanayi na cin amanar ƙasa bayyanar da mummunan aiki alfashi haka a fili domin zunubi ko ne lokaci zunubi ne amma zunubin da za a bayyanar da shi a fili ya fi tsanani zina kowane lokaci zina ne mummuna ne amma kuma zinin da za a yi a fili babu shakka moninsa ya zarce da za a yi a ɓoye annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ci alan nasi zaman ma yubalin rajulu min aina asabal malamin hillin au haram akwai a tashi wata rana zamani zai zai samu mutane ko mutane za su samu wani zamani da layu balin rajul mutum ba zai kula ba min aina asabar mala dukiyar da take hannunsa ko za ta shigo hannunsa ko mata ina za ta zo shi ba ruwansa min hillin au haram ko ta haram ko ta halal shi ba abin da ya dame shi Allah ya sauƙaƙe jami'in tsaro da an sa masa albashi da sauransu kuma aka sa shi ne zai tsare doka da oda sa'annan kuma ya zama toshe yake karya dokar ƙasa ido na ganin ido ya karbi hanci ya ba da canji yana gani mutane suna ganin sa fasinjoji waɗanne ne suna ganin sa motoci kai wannan abin takaici ne Allah kama na sauƙi wannan abu kada mu mutu sai mun ga ƙasar mu take ya ubangijinmu kar mu mutu da wannan bakin ciki cin hanci haramun ne hadisai sun inganta Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci arrashi wal murtashi mai ba da hanci da mai karban hanci don ma mai shiga tsakani shi ma ya shiga to amma mai tambaya na cewa jami'an tsaro ne ba su bayar ba wasu kila su bata musu lokaci su ce sai an sauke kaya an yi wane ne da irin wannan baleji wanda yake ba daidai ba ne to asali abinda za mu gaya wa direbobi a irin wannan yanayi na ceton ƙasa na yin aiki tukuru domin ƙasar mu ta yi kyau ya kamata kowa ya daure domin ƙasar mu ta yi kyau ba daidai ba ne a ce direbobi su yi canji su yi tattalin kudaden da za su ba wa gurbatattu gurbatattun yan sanda ko gurbatattun sojoji akan hanya wannan ba daidai bane ba daidai bane da fasinjojin da direbobin duk ai kokari kowa nuna kishin Najeriya ya nuna kishin kasa wannan kasar mu ce ba mu gyara ta ba ba mala'iku za a turo daga sama su gyara mana ita ba ko aljanu Allah ya ba mu ikon mu gyara kasar mu ba mu da wata hujja mu ce kuma ba za mu gyara ta ba saboda haka ba wani uzuri da za a ba wa direba don kar a bata masa lokaci a ce shi ma zai taimaka domin a rusa kasarsa a zubar da mutuncin kasarsa ya taimaka wa gurɓatattun 'yan sanda da gurɓatattun sojoji wurin rusa najeriya ba daidai ba ne ko ana ha maza ha mata kowa kada ya bada ko kobo a zanna a tsare ka har abada idan har za su iya tsire mutane har abada ai kamar da muke ta wajen nafin kar a ba su kuɗi matukar za a ba su kuɗi ai ba za su daina ba su ma nan gurɓatattun jami'an tsaron kada ku ba su idan sun ce a sauke kaya a sauke kayan amma kuma ko ma kun kokari ku saboda kishin Najeriya ku kishin kasar ku duk dokoki ku cika domin za ka ma mamaki kan hanyar nan za a zarbabbun motoci da saba ka'idoji a fili kowa kuma na wucewa ga kuma yan sanda ga civil defense ga eh, mai sunansu su eh, masu fararen kayan nan da vio da rostoci da wane ne amma duk saba ka'ida ana nan ana ta yinsa saboda haka ba najeriya ne a idan a gabansu ba a'a kowa dama ya fita da bajet ɗin mai zai samu banda albashinsa ya yadda shi yanzu cinsa da shansa da jafinansa da komi a kudin haram na zubar da mutuncin ƙasarsa na cin amanar ƙasarsa na cin amanar aikinsa wani abin ta kai ce har yaushe Allah ka ya mana zan ƙara wa mata wannan roƙo ya Allah kada ka kashe mu sai mun ga kasar mu ta gyaru wannan abin bakin ciki da abin takaici kafin mu mutu ya ubangiji ka yayi wa ƙasar mu ka kwarje wa kasar mu wannan abin. na ga tambaya da kawai za mu amsa a ran ma za mu tashi daga wa injanahu mu dan koma baya kaɗan saboda biyan mun abin بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح وتوكل على الله إنه هو السميع العليم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنبوا أي مالوا للسلم إذن أبوكا غابنكو ya ku al'ummar musulmi ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan suka ɗaura yaƙi a kanku idan sun gaji yanzu sun karkato cewa a sulhu to shikenan fajina laha kai maka karkata zuwa ga sulhun ka karba ka yadda a yi sulhu da kai ki kasir sai wa fatiya mun yi ta bayani wannan jiya wa ahidhum wa silmu yuzakkar wa yu'annasu shi as-silmu din nan ko as-salmu ana zakkara shi ana annasa shi wa damiru fi janahu damirin da yake cikin janahu ai janahu hum wannan ضمير نهم للكفار أي عائد إلى الكفار وسواء كان الأجل للجزية ba wani bambanci wannan hutna ko yarjejeniya da za a yi na zama lafiya ta hanyar bada da ne mun yi bayani menene jizya jiya kama wa inda malikiya kamar da yake wurin malikiya auril huduna ko kuma saboda huduna wato hudna daular islama da daular wani islama su yi yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninsu ko na shekara ɗaya ko na shekara biyar ko na shekara goma wasu ma sun halartar da shi a yarjejeniyar zaman lafiya har kullum ma ya zama ba yaƙi a ta samun shige da fice ana harkar kasuwanci ko mina tafiya kamar da ya kamata fal'ayatu muhukama wannan aya muhukama ce ba man soka ba za ta ci gaba da aiki har kiyama ta tashi Wata tawakkal ala sannan ka dogara da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan daular islama da kake jagoranta suka yi kulle rijeniya da wata daula wacce ba ta islama ba ka dogara da Allah bayan ka bi duk abin da ka yi duk abin da ya kamata ka yi sai kuma ka dogara da Allah ai sik bihi ka amince da Allah innahu lalle shi Allah huwa samiu shine mai ji lil qawli ga magana al'alim sannan kuma masani ne bil ahwali da halaye wa in yuridu wa in yuridu an يَخْدَعُكَ fa inna haqqaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi sannan waɗannan ko wannan daular da suka nemi ku yarjejeniyar zaman lafiya idan suka yi nufin an ka su ha'ince ka su ma wata dabara da sulhi da sulhin da suka nema ku yi liyasta'iddu laka domin su ƙara shirin tinƙaran ka su gama da kai in wannan shine manufar su a zuciya tun da dai sun nemi kai sulhu din karɓa ku yi sulhun fasahihun kai sulhun da su wala taksha minhu kada ka ji tsoron yin sulhu saboda ta yi watakila yaudaran ka suke son su yi li'anna hasbaka Allah saboda ma'ishinka shine Allah madaukakin sarki in dai sun zo maka da ai sulhu tun da wannan shine zahiri to ka karbi sulhu in ma a zuciyar suna son su ha'ince ka to insha Allah ta'ala Allah zai kare ka wa huwa qawluhu fa inna hasbaka Allah lalle Allah madaukakin sarki shine maishinka wa huwa kafika shine maishinka huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin ai shine ma ya taimake ka a yakin badar kun fito ku ba ku 300 ba ko 313 ba ku da wasu kayan aiki ba ku da kayan yaki ba ku da wasu dawaki sai dawaki biyu kawai gashi za ku kara da babbar runduna wacce ta fito cikin shirin yaƙi tana da isasshen makami kuma tana da yawa ta kai dubu da wani abu amma kuma ya taimake ka binasiri da taimakonsa saboda haka allah nan ma'ishinka ne shi domin shi ya taimake ka a yadda kai taimake ka da nasiri da nasarar da ya saukar maka da ita wabil muminin haka nan shi ya taimake ka da muminai ya zamanto suna tare da kai in ka ba su umarni suna karɓa al'amura suna tafiya kamar da ya kamata to Allah nan na nan zai ci gaba da taimakonka na'am wa allafa baina qulubihim na'am na'am to Allah nan da ya taimake ka a yaƙin badar duk da a ƙarancin ƙarancin adadinku da ƙarancin makamanku sannan kuma Allah nan da ya haɗa maka kan out da khazraj wanda sun kai fiye da shekara fiye da ɗari kullum cikin yaƙi da juna suke yi amma lokacin da ka zo madina allah maɗaukakin sarki ya baka nasara suka yi sulhu aka kulla zama lafiya zamanto babu rikici tsakanin wannan ba ƙarfin ka bane allah ne ya maka wannan allah nan da ya maka wannan tabbas zai isan maka duk wani wanda ya mafi ka da sharri saboda haka allah maɗaukakin sarki yake cewa wa allah fa ai jama'a bayan qulubihim wato allah maɗaukakin sarki hada tsakanin zukatan mu'minai ana nufin muminan madina an sarawa aus kabilar aus da kabilar kazraj ai ba da ihani bayan musibu da suka yi ta faruwa tsakaninsu bainar ƙabail wata tsakanin ƙabilu wa kana bainal aus wal kazraj ya kasance tsakanin kabilar aus da kazraj fitanun fitinoni daban-daban wa furubun da yaƙi-yaƙi daban-daban Mun منذ 120 sana tun shekara wajen 120 haka suke ta fama ba zama lafiya amma Allah cikin karfinsa da ganin damansa da kuma son wace ya abin da ya karfafa wannan addini na musulunci a matsayin aya fa'allafa Allahu bai na ƙulubihim bil Islam Allah maɗaukakin sarki zai haɗa tsakanin zukatansu da musulunci suka zama to yan uwan juna wa bi muhammadin da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda zuwa annabi muhammad da umarnin da annabi muhammad ya bayar da shawarin da annabi muhammad ya bayar sai ga kawunan su ya haɗu mutanen da suka yi shekaru 120 kullum babu abin da suke yi in ban da jamhuri wa juna da faɗace faɗace da kashe juna shekaru 120 to wannan Allah ne yayi ƙarfin Allah ne ba don dabaranka ba shi yasa Allah ya ce law fakta ma fil ardi jami'a da za ka mallaki abin da yake cikin duniyan nan sa'annan ka ciyar da shi domin ka haɗa kawunan su ma allafta bayna qulubin da ba za ka haɗa zukatan su ba za ka iya haɗa kawunan su walakin Allah allafa bainahum abin da ya faru shine Allah ne ya haɗa tsakanin su ba kai ba ai bi qudratihi da ikon sa innahu lalle shi Allah azizun mabuwayi ne ghalibun ala amri mai rinjaye ne cikin dukkan wani al'amari da ya sanya gaba hakimun sannan goni ne shi la ya kunju shay'un an hikmatihi babu wani abu da yake da zai zama to wajen hikimarsa duk wani abu da ya yi kyau to hikimarsa ce saboda haka Allah nan da ya maka wannan to zai kare ka daga sharrin masu sharri waɗanda suka tinkare ka kan su yi sulhu da kai amma cikin zukatansu suna da mugun nufi to Allah zai kare ka daga sharrin su Allah nan da ya maka wa'annan manya manyan ayyuka zai kare ka ya ce kuma inna Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah madaukakin sarki wato ciki abin da ke tafe nabbaha nabiyahu wato ya faɗakar da annabinsa ala annahu hasbuhu akan cewa shi din nan shine ma'ishinsa wa kafini ne ma'ishinsa ba kuma shi kaɗai ba wa huwa aidan hasbu man ittaba'ahu shine ma'ishin duk wani wanda yake bin shi annabi sallallahu alaihi wasallam min almu'minin daga mu'minai faman yakunillahu hasbahu duk wani wanda ya zamanto Allah shine ma'ishinsa Allah shine mai kare shi shine mai taimakonsa to fala yanbaghi lahu an yataraddada fi dukuli fil qital fi sabilillah bai kamata kuma a ce zai riƙa yin shakku yana kokonto game da tinkarar yaƙi domin kare wato mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam domin kare mutuncin islama domin yada shari'ar musulunci a bayan ƙasa bai kamata a ce zai taraddudi ba faƙala ta'ala saboda haka Allah maɗaukin sarki ya ce ya na biyu. اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي يا Allah ya ishe ka Allah shi ne ma'ishinka wa hasbu man ittaba'aka min almu'minin kuma har yanzu shi Allah shine ma'ishin wanda ya bi ka daga cikin muminai da kai da muminai da ke tare da kai Allah shi ne ma'ishinku manar ayar kenan na'am ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi حرق المؤمنين على القتال إن يكن عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين والله مع نعم يا أيها النبي يا كي النبي حرد المؤمنين أي خط المؤمنين واتو كجاهم كل كجاهم كل مؤمنين كي إن كرد ɗinsu alal qitali akan yaki ailil a akan yaƙar, wato kafurai da suke yaƙar su wala yamna'uhum min zalika qillatu adadihim kada karancin adadinsu ya hana su tinkaran kafurai masu yaƙar su wala kasaratu adadihim adadi adayim hakanan yawan wato adadin maƙiyansu. kada ya hana su tinkarar makiyar in yakun minkum ishiruna sabiruna yaglibu tai ga yadda lamarin yake in yakun minkum ishirun in an samu mayaka ishirin daga cikinku sabiruna masu haƙuri jajirtattu yaglibu mi'atayn za su ci nasara kan 200 na abokan gaban su wa in yakun ana karanta shi bil ya'i wat ta'i kenan wa in yakun kowa in takun wa in yakun minkum mi'atun idan an samu ɗari daga cikinku masu dauriya masu nuna shaja'a yaglibu alfan za su rinjayi dubu min na kafaru daga waɗannan da suka kafirta bi annahum qaumun la yafqahun saboda su mutane ne da ba sa fahimtar girman Allah da ba sa fahimtar muhimmancin biyayya wa Allah da kuma biyayya wa manzon Allah ba sa fahimtar munin ɗaura yaƙi wato akan annabi sallallahu alaihi wasallam da addinin da ya zo musu da shi na musulunci Malam ya ce wa haza kabarun bi al’amur kun ga sigar siga ce ta labari in ya kummin kun ishiruna idan an samu ishirin daga cikinku za su rinjayi ɗari biyu idan aka samu ɗari ɗaya daga cikinku za su rinjayi dubu ɗaya labari ne a siga amma a ainihi umarni ne wato matukar kun kai ishirin to kada ku gudu ku juya baya ga mutane ɗari biyu ku jure ku yaƙe su insha Allah za ku yi nasara idan kun kai ɗari ku su in sun kai dubu kada ku guje su kada ku yi gudu wajibi ne ku tinkare su insha Allah ta'ala za ku yi nasara a kansu Shi ne ma'anar ayar ay yuqatil al 20 minkum al 200 wato 20 daga cikin ku su tsaya gaban ɗari biyu kada su gudu su yaƙe su wal mi'atu al'alifa hakanan ɗari daga cikin ku su tsaya gaban dubu daga cikin su su yaƙe su kada su gudu wa yathbutu lahum su tabbata su tsaya a gaban su kada su gudu wannan umarni na cewa idan soji musulmi ko mayaka musulmi 20 har in sun kai 20 kada su guje wa ɗari biyu mana in sun kai goma kada su guje wa ɗari an sauke wannan umarni an sassauta shi yasa Allah maɗaukin sarki ya ce eh, al'ana saboda haka eh, ka karanta shi wa ya zubutu lahum sun manusuka lamma kasuru lokacin da suka yi yawa hmm, musulmi suka ƙara yawa sai aka sauke wannan aka ce to al'ana kaffafa Allahu anku a yanzu Allah ya sauƙaƙe muku hukunci wa alima anna fikum domin ya san a cikin ku akwai masu rauni bi fathi dali ba'fan wa quriya bi dhammiha anna fikum du'fa akwai masu rauni wato an qitali asharati ko amsalikum abin nan a kan yaƙar eh, kwatankwacin ku har sau goma domin aka ce ɗari su yaƙi dubu kaga ɗaya kenan zai yaƙi goma ba zai gudu ba idan goma ne a gabansa saboda haka ɗari ba zai gudu ba idan dubu ne a gabansa to a kan cewa kowane mutum ɗaya yana daidai da mutum goma ta yanzu an ƙawar nan sai dai rabi ga yadda sauƙi yake fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atayn yanzu idan an samu mutum ɗaya wato mayaƙi musulmi sannan wanda zai wanda ya kawo masa hari a cikin abokan gaba kafirai su biyu to kar ya gudu kar ya gudu mutum biyu in ya gudu mutum biyu ya aikata haram ya aikata zunubi idan an samu mutum goma ba za su yi gudu ba su ba za su guje wa mutum 20 ba idan ka samu mutum 100 ba za su guje wa 200 ba idan ka samu mutum 2 ba za su guje wa mutum 2 a menene mutum 200 ba amma da za a samu mutum guda sa'an nan uku suka tinkare shi in ya gudu ba laifi yayi ba wannan shine ma'anar ayar yanzu an sauƙaƙe hukunci saboda haka inda aka haramta gudu sai ya to riɓi biyu kawai da kuma har riɓi goma ma an haramta maka ka gudu an fahimci da abin yake yawwa wa in yakun minkum alfun idan an samu dubu daga cikinku to ya zulibo alfaini dubu ɗaya ɗin nan za su rinjaye dubu biyu bi iznillahi da yardan Allah da ƙarfin Allah ai bi iradatihi da nufinsa wa huwa khabarun bi ma'anal amr shi ma anan sigarsa ta khabar ce ta bada labari ne amma ma'anarsa umurni ne aili yuqatilu mislaikum wato ku wajibi ne ku yaƙi wanda suka riba ku biyu inda biyu ne kawai suka riba dole ne kada ku gudu ku jiya musu baya wa tasbitu ilaihim wato ku tabbata wato a gabansu kada ku gudu wallahu ma asabiri sannan yaƙi na bukatan haƙuri ku yi haƙuri in kuka yi haƙuri wallahu ma asabiri Allah na tare da masu haƙuri bi aunihi yana tare da su ta hanyar taimakon su zai taimake su mala yace sun mashara fi bayani hukumin asiri cikin ayoyin da ke tafe Allah madaukakin sarki ya fara bayanin ko kuma ya abin nan na'am yana ya shiga bayanin wato hukuncin al'asam wato kama fursunonin yaƙi wal asara da kuma hukuncin su fursunonin yaƙi daga kama su menene hukuncin kama fursunan yaƙi a fagen daga sannan idan aka kama sun menene hukuncinsu me ya kamata a yi da su fil islam a cikin musulunci shi za mu ji cikin ayoyin da ke tafiyar su faƙala sai Allah maɗaukin sarki ya ce ma kana linabi nan ya kuna da lahu asra hatta yudkhila fil نعم يريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة نعم والله عزيز حكيم تا ما كان لنبي بايا داتيوا غوني النبي أن يكون له أسرى أشي ينادري بسطن ياكي أغبانسا حتى يسكن في الأرض sai jini ya kwarara sosai a fagen daga in ba jini ne ya kwarara sosai a fagen daga ba bai kamata ba a ce wato akwai wasu fursunonin yaƙi a gaban annabi kuma wane ne idan kuna son kusan san tsarin yaƙin annabawa wajen tabbatar da addini sai ku karanta tsohon alkawari cikin bible shi yasa aka samu wawayen da sara wanda ba san abin da suke yi ba su ce ai musulunci akwai rikici da yaƙi-yaƙi. abinda a karanta tsohon alkawari a ga yadda abubuwa suke akwai magana yaƙe-yaƙe da yawa a ciki wani abin masu yankalin ka ya tashi na'am ayyu ga fi kuffari sai annabin tukunna ya karfafa ya yawaita ya kafirai wa tafhara shaukatu sai karfinsa da ƙarfin jama'arsa ya tabbata tukunna ya ce ta fili wa kuwatul musulmi na da ƙarfin musulmi ko mumine da ke tare da shi kafin a samu ribatattu a gabansu wa zillil kuffar sai ƙasƙancin kafurai ya tabbata tukunna a gabansu kafin a ce yanzu akwai wasu fursunonin yaƙi da rai a gabansu ya zamanto fala ya kusha saulatar kuffar ba zai ji tsoron wani jara'a ko wani gani-gani daga kafurai ba kusurusan musamman ma iza utliqatil asra idan aka sake waɗannan fursunonin yaƙi وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد المشورة الفداء من أثر بدر أبن ليفارشيني لو كتن أكا ياكم بدر wannan dai yaƙi da Allah maɗaukin sarki ya nuna ikonsa an kashe kafirai makka ko sojojin makka saba'in da wajen uku sannan kuma an kama mayakansu ko sojojinsu saba'in da wani abu a matsayin fursunoni yaƙi aka dawo da su madina a lokacin wahayi bai sauko annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga yadda za a yi da su ba amma kuma dama Allah maɗaukin sarki ya bashi doka cikin irin wa'annan lamura ya nemi shawarwarin sahabbansa idan har babu wahayi ya nemi shawarwarin sahabbansa cikin irin wa'annan lamura muhimmai idan wahayi bai zo ba idan sun ba da shawarwari sai ishtihadi ya ɗauki shawaran da yake so in ya ɗauki shawaran da yake so kuma sai ya dogara da Allah kuma abin da ya faru kenan bayan an koma madina da fursunonin yakin nan saboda haka ya tara sahabbansa musamman manya-manyan ya ce to ga fursunonin yaki a gabanmu yanzu tare da mu muna tare da su a madina suna ɗaure a nan masallaci me kuke gani ya kamata mu yi da su abubakar ya ba da shawara abubakar ya ba da shawaran cewa ce to ai wa'annan asalin yan uwanmu ne asalin su yan uwan mu ne don muna tare yayan yayun mu ne kallon mu yayan babbanin mu yan uwan ne haka ni ina ganin a neme su su fanshi kawunan su in suka fanshi kawunan su kuɗin da suka bayar za mu ƙara shiri da shi mu sai makamai mu sai abubuwa da shi mu ƙara ƙarfafa daular mu sannan kuma yanzu mun bar su da ransu ta yi su musulunta wannan ita ne shawara ta umar ya ce gaskiya wayannan mutane sun ba mu wahala sun yi ta mana sharri shekaru goma sha uku a makka haka muke da fama da su kuma yanzu ma sun fito ne don su gama da mu gaba daya Allah ya ba mu nasara ga ni ina ganin kowa ka ba shi dan uwansa na jini duk a kashe su ko za a rage musiba a bayan ƙasa in shawara ta ke to mutane da suka ba da shawarwari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ji ya shiga gida ya ƙara tunani ya fito ya rinjayar da shawarar abubakar wannan duk cikin ijtihadi ba maganan wahayi saboda haka aka zo aka ce to su biya fansa suka biya fansa aka sake su shi ne yanzu ake magana yanzu ake ba da dokoki ga yadda za a yi nan gaba وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد المشاورة الفداء من أسرى بدر ما ليتي حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم وتباين شاورة المشورة وأخذ الفداء يا كرب فانصح min asara badarin, da gari tun yakin badar wato fursunonin yaki da aka ma badar qabla na hadhihi al-aya wato kafin saukar wannan aya Allah ya ce to turiduna ayyuhal mu'minuna arabad duniya? ya ku mu'minai kuna son wato dukiyar duniya kai kuke so Wata cikin wannan aya dai shari'a ta rinjayar da mai ra'ayin umar duk da dai annabi ba laifi yayi ba an fahimta ko domin yayi abin da dama shari'a ta bashi dama in ba wayi a nemi shawara kowa kuma ya ba da shawara ya karbi shawaran da yake gani ta fi kwanta masa a rai ya dogara da Allah Allah ya ce turiduna ayyuhal mu'minuna arda dunya ay hudamaha kuna son jin daɗin duniya ko dukiyar duniya farubbama tamiluna ila azbil fida ƙaunar iskan wannan shi ya sa ko kuma wannan zai sa watakila ku karkata a duk ma wani yaƙi nan gaba ya zamanto tun ma kafin a zubar da jini a fagen daga ku yi duk abin da za ku yi domin ku tara fursunonin yaƙi da yawa domin ku samu kuɗi wanda ku wannan ba shi ya kamata ya zamanto a cikin zukatan wallahu yuridu al-akhirah shi ko Allah yana son lahira ne ai sawabaha yana son ladan lahira yana son ladan lahira ya same ku maimakon kuɗi da za ku samu na duniya shi Allah yana so muku ladan lahira ne ku samu fashiyar nema gobe kiyama walidhalika yurshidukum saboda haka Allah ke shiryar da ku ila ma huwa asbatu lakum ga abin da yafi kyau gare ku abin da ya fi tabbata wato wanda amfaninsa zai fi tabbata gare ku ya amfanar da ku gamammiyar amfani ko gamammin amfani wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne sannan kuma hakimun goni ne ai inna Allah yudabbiru lakum al-umura Allah ke yake tsatsara muku lamura yadda za ku bi ba tare da kun samu matsala duniyar ku da lahirar wa huwa qawluhu fi suratul qital shine faɗin nan da ya a cikin suratul qital mai Allah ya ce nan ko فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب نعم إذا فشدوا الرقاب نعم وإما من بعد haka Allah ya ce a cikin suratul ishal wannan shine doka yanzu Allah ya ce fa idza laqitumul ladina kafaru idan kuka haɗu da waɗannan kafurai da suka ɗaura yaƙi akan kan haɗu da su a fagen daga to ga abin da za ku yi fabarbar riƙa ai fabarbar riƙa ba barba ku bubbugi wuyaye ku sassare wuyaye sarewa hatta idza askantumuhum har sai kun yawaita jini cikinsu idan kun yawaita jini cikinsu to a wannan lokaci fa shuddul wasaqa a wannan lokaci za ku sai ku fara kamare batattun yaƙi kuma amma ba wai tun farkon fari ba ya zaman to zuciyarku kan kamari batattun yaƙi domin kamari batattun yaƙi harka ce ta akwai magana harkar dukiya ta duniya ko domin ga dama kuna iya ku karɓi kuɗin fansa a wurin su kowa ya kawo kuɗi ya banshi kansu ko kuma kuma da su bayi duk da su muku aikace aikace to wannan ba shine za a yi da farkon fari ba shi wani abu ne wanda zai zo daga baya can hatta ya za a kantu har sai kun yawaita zubar da jini cikinsu a fagen daga tunda dama sun fito ne domin su yaƙe ku su gama da ku idan kun yawaita haka fashin wata to a wannan lokaci sai ku ƙarfafa ɗauri wato kamun wanda suka mika wuya bayan sun shiga hannunku in ji Allah to shi kenan ga abin da za ku yi kuna da daman zaɓin duk abin da kuke so daga nan fa in ma nan ba'adu in kun ga dama bayan kun kama fursunonin yaƙi sai ku ce to mun sake ku kyauta ma duk koma kun ga dai kun zo za ku yaƙe mu Allah ya ba mu nasara a kanku gashi ne yanzu kuna hannun mu to saboda haka duk mun yafe muku koma kowa ya koma gidansa shine fa in man nan ba'adu ko dai daga baya ku yi manni kuma su kyautan kansu safi wa in ma da'an ko kuma ku ce to kowa ya fanshi kansa ya kawo kuɗi ka za sannan ya koma zai da kuka yi ya yi, hatta ta ba alharbu a ha wato har dai lokacin da yaƙi ya sauƙi nauyinsa abin da za ku yi kenan wato har lokacin da ah, aka dakatar da yaƙi manya-manyan makamai da ake ɗauke da su a riga an sauke su ya riga eh, yaƙi ya ƙare dawaki sun buta da wane da sauransu to shi kenan ga abin da za a yi ga kuma fursunonin yaƙi sai a ce to ko a sake waɗannan waɗannan ko su kuma ba za a sake su ba sai da kuɗi ko kuma ma a riƙe waɗanda za a riƙe a matsayin bayi duka dai wannan wani abu ne wanda yake halal to kafin mu wuce kwamitin marayu na ga sun aiko domin a gaya wa mutane cewa wasu bayan allah sun kawo su kuɗi akwai musa sanusi ya ba da dubu goma akwai abubakar ibn yunus ya ba da dubu goma akwai ko abdulhamid ne umar na abdulrahman umar shi wannan yana jin dubu nawa dubu biyar to dubu biyar muna fata Allah ya saka da alheri eh na san saboda ko wannan komiti na marayu ya kamata jama'a su taimaka wannan kwamiti domin ya taimaki marayu ana cikin ramadan ana bukata lokacin sallah su ma a musu kayan sallah da sauransu to sannan kamar yadda aka saba dama a irin wannan lokaci na tasiri لولا كتاب من الله سبق لمسهم فيما أخذتم عذاب عظيم نعم ولولا كتاب الله ولولا كتاب من الله سبق ba don hukunci daga littafin Allah da ya riga ya gabata ba cewa ya manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam dama an baka dama an shar'anta maka duk lokacin da wahayi bai zo ba sannan ga wani al'amari muhimmi kana iya shawartan ko an shar'anta maka shawartan sahabbanka in ka saurari shawarwarin su sai ka istihadi ka ɗauki shawaran da ka ga fi kwanta maka a rai sannan kuma ka zartar ka dogara da Allah ba don wannan dama riga ya gabata ba to da abin da ya faru din nan ana iya samun matsala walaula kitabun min Allah ba don littafi ya riga gabata ba min Allah daga wurin Allah wato sabaka ai fi ma akko fi ma akasun min alfida cikin abin da kuka riga ku karba na fansa lamassakum fi ma akhadtum azabun azim da azaba mai girma ya shafe ku saboda abin da kuka karba wal kitab littafin da ake cewa ba don ya riga ya gabata ba kuwa ƙaunuhu ta'ala shi ne faɗin Allah maɗaukakin sarki fi ma a zunni in ji malam cikin abin da muke zato inda Allah ke cewa fa bi ma rahmatin min Allah نعم ولو كنت ضرا غليظ القلب لم تصدوا من حولك نعم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر نعم. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فوانا آياتنا في سورة آل إمران الله نتشوى فبما رحمة من الله لنت لهم ai saboda wani jin kai ne daga wurin Allah ka zamanto mai tattausan hali gare su da sahabbanka annabi sallallahu alaihi wasallam mai tattausan hali ne ga jama'ar su yana da sassauci sosai ga jama'arsu. wannan kuma wata baiwa ce ta musamman Allah maɗaukin sarki ya masa walau kunta faddan ghalizal qalbi da ka zamanto faddan wato wani mai kaushi wani mutum mai kaushin hali ghalizal qalbi mai gwabin zuciya lam faddu min hawlik da sai su watsa maka saboda haka ka ci gaba da wannan ɗabi'a da Allah maɗaukin sarki ya maka ka ci gaba da kasancewa kan wannan ɗabi'a da Allah maɗaukin sarki ya maka baiwarta fafu anhum wato ka musu afuwa wa takfir lahum ka nema musu gafarar Allah wa shawirhum mahallu shahikin wa shawirhum fil amri ka rika shawartansu cikin al'amarin idan sun ba da shawarwari sannan kai istihadi ka ɗauki shawarar da tafi kwanciya a zuciyarka domin dama wasu mutane nan ko mutane da yawa suna kuskure mutane ne da shugabansu shugaban nan zuciyarsa ɗaya mutum ɗaya mutum ɗaya ne shi sannan ya nemi shawarar mutum goma ko mutum ishirin ko mutum hamsin ko mutum ɗari kuma a bisa ga ɗabi'a ba yadda za a ce shararin mutane duk zai zama abu guda wani zai ce gabas za a yi wani zai ce yamma za a yi wani zai ce kudu za a yi hmm? wani zai ce arewa za a yi ba ta yadda za a yi ya yi aiki da abubuwan kishiyoyin juna ba zai yiwu ba a matsayin sana ɗan adam ba da wannan ƙarfi dole magana ɗaya zai ɗauka ko kun kai dubu ne shawarar mutum ɗaya ko kuma shawara ɗaya kawai zai ɗauka cikin shawarorin da suka zo masa watakila sun kai goma ko sun kai dubu ɗin ma amma wasu wani ya ba da shawara in ba karɓa in bai ga an aiwatar da ita shugaba bai aiwatar da ita ba zai rika cewa aiwa ne ba a jin shawara ba a karɓar shawara An ba adalci a nan shi shugaba ne ya shawarci mutum dubu ko ma biliyon ko sama da haka ko ƙasa da haka sannan kuma dole ne shawara ɗaya zai ɗauka sannan kai don ba a ɗauki shawaran ka kuma ka cewa ba a karɓar shawara gaskiya babu adalci a nan saboda haka dole shawara ɗaya zai ɗauka sai yasa na Allah madaukakin sarki yake cewa wa shawirhum fil amr ka shawarce su cikin al'amarin idan ka shawarce su ma'ana suka ba da shawara kai istihadi ka ɗauki shawara da ka ɗauka to kuma shi kenan sai ka zartar da ita ka ƙarfafa niyya shine ne fa'iza azamta in ka ƙarfafa niyya ka zartar da shawarar da ka ɗauka ka tawakkal Allah ka sake kaskantar da kai gaban Allah ka mai da lamuranka kuma ga Allah to wannan shine mana kitabun laula kitabun min Allah sabaka ai laula hukmun sabitun min kitabillahi sabaka lamattakum fima aqadtum minhu azabun alim kamar da muka ce shawarar umar kusan ita ce Allah menene Allah ya rinjayar yawwa to amma kuma annabi da sahabbansa ba laifi suka yi ba ko annabi da ya karbi shawarar abubakar ba laifi yayi ba domin dama abin da zai yi kenan tun da wahayi bai riga ya sauko ba akan cewa ga yadda za su yi da waɗannan ribatattun yaƙi fasihi kitabun ko ala annan nabiya sallallahu alaihi wasallam uzina lahu an yushawira ashabahu a cikin wannan aya akwai littafi ko akwai umurni cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa eh, akwai bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam uzina lahu an yushawira ashabahu an bashi izini Allah ya bashi izini ya nemi shawarar sahabbansa fi masaila harbiya a cikin matsaloli da suka shafi yaki ma wani yakin wani ya tawakkala ala Allah kuma ya dogara da Allah fi tanfiziha wato a lokacin zartar da su bidon intizari wayin ba sai ya saurari wahayi ba an koya masa yi haka ko an halatta masa yi haka li yu'allima ashabahu amalan ri'asa domin ya koya wa sahabbansa yadda aikin shugabanci yake yadda aikin jagoranci yake wa muhimmatar ra'is da kuma irin abin da ya kamata jagora yayi فليس قوله لولا كتاب من الله سبق لمسكم إلى آخره بإتاب سبب هكا wannan magana da ta zo cikin wannan aya laula kitabun min Allah sabaka ba don littafi daga Allah ya riga gabata ba wannan magana ba zargi bane ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam babu zargi a ciki saboda ba laifi suka yi ba abinda annabi yayi dama an halatta masa yayin shi yawa وليس الكتاب أيضا وليس الكتاب أيضا حكم إيلال الغنائم والأسرى لأنه سيأتي كما وانا abin da ke cikin littafin ba wai ba magana ce ta ko an halatta karban ganima ko ba a halatta ba a'a domin wannan wani abu ne wanda zai zo daga baya ba daga baya yanzu za mu ji yadda abin nan eh, hukunce-hukuncen ganima yake لأنه سيأتي في الآية التي بعد هذه ومن وانا زي ذو شكين آية ذات زبان وانا آية فقوله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم إنما هو تذكير جوهر الأمر شين وانا آية لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم tafkirin bi ni'matillahi ƙara wa annabi da sahabbai da sauran musulmi har kiyama ta tashi ƙara tuna musu irin ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi musu ai li hadhihi al-ummati al ga wannan umma musulma ala annahu abaha lahum cewa Allah madaukakin sarki ya halatta musu malam yubih abinda shi Allah bai halatta bai halatta shi ba da al'umma mai kabla ga al'ummai da suka gabace su min musharakatihim fi ma yu'allifu qulubuhum cikin wato game da abinda wato game da musharakarsu domin kamar da muka ce Allah madaukin sarki ya umarci annabinsa ko ya annabinsa idan abubuwa sun taso ba maganan wahayi annabi ya nemi shawarwarin jama'arsu ba dukkan al'ummai ne suka samu wannan ba amma wannan al'umma ta samu wannan kenan wata ni'ima ce ma ta musamman hatta annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin abin da babu wayi ba a ce zartar da shi mutukunna sai ya shawarci al'ummar saboda haka wannan ma ni'ima ce sai ma yu'allifu qulubahum cikin abin da zai kara wato tausasa zukatansu wato su ƙara jin cewa shugabansu yana kula da su yana sauraron maganganunsu yana girmama su wasima ya ci ko wasima ya ci bi masalimu dunyawiya wal ukhrawiyya da kuma abinda zai zo musu ko zai tabbatar musu da maslahohinsu na duniya ko na lahira lokaci yayin to shikenan bari mu tsaya nan ko alhamdulillahi rabbil alamin muna fata Allah ya taimake mu Eh, kuma a yi ƙoƙari wurin wannan taimako ɗin insha Allah ta'ala kurakurin da muka yi muna fata Allah gafarta mana abubuwan da muka faɗa daidai kuma da sauraro da aka yi duka Allah ya ba mu dadansa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik